hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na shekara 1438 daidai da sha uku ga watan afrilu shekarar miladiya ta 2017 wannan shine majalisi na 35 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin muhtasar al'ulu lil'ali da gaffar wanda malam muhammad nasir bin al'albani ya yi aikin takaita shi da rairaye shi daga asalin littafin al'ulu na al'imamu shamsuddin zahabi Allah maɗaukakin su ya gafata musu da gabatarsu wannan littafi yana koyar da mu ne ƙidan musulunci tabbatacciya wadda take tabbatar da cewa Allah ubangiji ya ɗaukaka a akan dukkanin halittu a bisa karantawa alƙur'ani mai girma da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da fassarar malaman farko cikin sahabbai da tabi'ai da na bayan su Allah ubangiji ya dauka su ya gafarta musu za mu tashi a shafi na 153 inda malam ya ce athani wal 20 wato malami na 22 daga cikin jerin giyar malaman da yake kawowa waɗanda suka ainihin mai da martani ga su hamu ɗan safuwa shine ce nuhun aljami Nubu aljami'u Fakihu kurasa malamin fikihu na ƙasar kurasa wanda ya rasu eh, bayan hijira na da shekara 173 wannan alkali ne na ainihin kasan marwa a cikin khurasan babban malamin fikihu ne ya koyi fikihu daga abu hanifa da ainihin wato abdurrahman ibn abidida sannan ya koyi karatun magazi eh, a wajen ibn ishaq da tafsiri a wajen eh, imamul kalbi da kuma muqatil don haka ake ce mashi aljami'u wato wanda ya tattara ilimomin shahararrun malaman zamanin shi su ku malaman hadisi yanzu ka zo magana a kan shi su ce jama'a kulla shay'in illa sidiq ya haɗa komai in ban da gaskiya gaskiya ce kawai bai da ita wannan malamin maturuki ne a gun malaman hadisi malaman hadisi sun yi watsi da shi so da an same shi da matsala ya zauna ya kera hadisi na ƙarya na musamman daban-daban waɗanda ya kera su dangane da falalolin surori kowace sura ga falalarta sun ita ce mai ake ce mata ma suratun rahman ita ce amarya ya sun zuciya alkur'ani sura kaza ita ce reshen harshen alkur'ani sura duk waɗannan hadisai na fada'il suwar suka ba hankali da su in ba wanda suka tabbata akan bakara da ali imrana da ƙarshen bakara da farkon ainihin sotun kafi da mu'awwazat da ayatul kursi da ɗaiɗaiwan wasu wurare haka akwai wanda suka tabbata za ka same su a tafai tabbatattu irin kitabu fada'il qur'an na cikin sahih bukhari da makamantansu amma irin gama garin abinda zaka dinga ji a gari na falalar surori da dama da ayoyi waɗannan duka haɗa kusa ne daga hadisan ƙarya na malam nuhu aljami da aka tuhume shi sai ya ce wai ya ga mutane ne sun kau da kai daga barin alkur'ani sun kama karatun fiƙihu da tarihi da larabci shi ne ya ƙera wannan ƙarya don ya dawo da hankalin hankalinsu zuwa ga alkur'ani kaga wannan shi ne uzurin akabahu min zambin kenan allah ya gafarta mashi to a je malaman hadisi ba sa karɓan hadisin shi amma abin mamaki zaka tarar da cewa a tarihi malami ne shi ma mai yi wa 'yan bid'a radi jahamiya musamman bayi da sauki a kansu yadda shi yana da nashi kashin a gindi za ka har yanzu haka zamani yake za ka tara wani ya tasa wasu 'yan bida yana musu rani kuma shi ma in an zo magana keke da keke za a samu da wata matsala za a samu shi ma ba wai wankake ne da mai da ruwa da sabulu ba to haka yanzu galibin masu wa'azi suke suna kururuwar sunna amma kuma ma ba sa rasa wata matsala kuma ba zai yi kuma a ce ba za a faɗi matsalar su saboda sun kira cewa su ahlus sunna ba. wannan daga cikin munafurcin mutanen mu ahlus sai a ce ai wani dan uwanmu ne bai kamata a yi wata magana za ta nuna cewa da shi ake ba wani ma san da kake magana ma baka san ya da irin wannan matsalar Shi ne kawai ke tsarguwa sai kuma sauran mabiya su ga cewa ka soke shi to kar mu manta fa babu wani ahlus sunna misali a Najeriya da ya kai inyas magoya baya in dai wai taron magoya baya zai sa a kyalika ko sai a kyalin inyas dan ba wanda ya kashi shi magoya baya yan ɗarika sun fi san inyas bai da san da suke ta suna wa annabi ba ka bane duk wani abu da shafe shi suna karewa da tuninsa da rayuwarsu kuma su ma suna da aƙifa, suna da jin haushi da damuwa da sai a kyalin inyas a daina magana a kan shi a kyalin tijjani khomeini da zazzaki suna da magoya baya su ma su ma da sai a kyalin su hasali ma sa da yan ta'adda da za su iya zuwa har gida su ma dukan tsiya ko su kashe gaba duk me yasa ake maganganu akan saboda suna da mugayen aƙidu to haka duk wani wanda yake da wata muguwa aƙida ko wani tunani a addini ya zama wajibi ga wanda ya san wannan abin ya faɗa in ba ka ba ya ci amana al'umma wa idza tsakarna minan nabiyina saƙa. haka Allah ya ce mun ɗauki alƙawari ka ba su labarin alƙawarin da muka ɗauka a wurin annabawa wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mithaqan ghaliza me alƙawarin da Allah ya ɗauka gaba da su la tubayyinahu lin-nasi wa la taqtumuhu eh ai na ɗauko shi daga can wani waje shine abin da ake ishara la tubayyinahu lin-nasi wallahi sai kun bayyana gaskiya mutane wala taqtumuhu kuma za ku shi ne kayan gudun da ya san gaskiya sai ya bayyana ta in ba haka ba laifin da yake yi bai gaza laifin wanda yake barna ba a zamanin na abdullahi ɗan abin umar ɗan abdul aziz ya taɓa zuwa aka kamo wasu a gidan giya suna maye aka ba musu bulala sai 'yan sannan suka ce to wannan shi kuma yana zaune ne azumi ma yake amma ya zaune ne a wajen bai hana su ya ce shi ma a mushi tamanin yace Allah zata malam saboda me ranka dai saboda me yace saboda shi ma hukuncin shi ɗaya da su dan qur'ani cewa yayi wai za su mi dal ladina yakhuduna fi ayatina fa'adid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghayr wai za ra'aita ladina yakhuduna fi ayatina hum ka fita ka tashi ka ba su waje wa in ma yansa yanaka shaytanu innakum idan eh? karku karku da Allah subhanahu wa ta'ala wa in ma yansa ya naka shaitanu fala taq'ud ba'da dhikra ma alqawmi in ma shi daya mata da kai ranar ka tana kaka fara da su in kama da su shine aka ce innakum idan mithluhum wanda ana barna yana zaune to ɗaya yake da masu yin barna to kaji zama ma agun barna kenan haka aka kwaye rigar shi shi ma aka mai tamarin yadda aka wanda suka sha suka yi maye aka ce goma ƙara zama su to shi sa ka ziga shi wannan babban malami ne amma malama hadisi ba su kasa a guyo ba sun bayyana ainihin yi halinsa mala ya ci gaba da cewa kalar hafizu ahmadu ibnu sa'id darami sami sami'tu abi ya yaqulu sami'tu aba ismata nuhun ibnu abi maryama ibnu abi maryama rahimahullah naji baban ismatu nuhu dan abu maryama Allah ya gafarta masa wasa alahu rajulun anillahi azza wa jalla fi sama'i wani ya tambaye shi Allah ubangiji Allah shi gafarta malam Allah ubangiji yana sama ne fa haddatha bi hadithin nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bada hadisin da manzon Allah ya ainihin aka rutu daga rishi hina sa'alul ama yayin da ya tambayi abbai wannan aina Allah Allah yana ina qalat fis sama tace Allah yana sama qala sai ya ce a atiqha fa innaha mu'mina ya ruwaito wannan hadisin to yanzu kaga wannan hadisi ne thabit tabbatacce riwayatan amma yanzu ba za ka anshe shi ta wannan hanyar ba saboda ya biyo ta hanyar wani mutum wanda yake ba a karɓar shi duk da yake wannan mutumin ba yana da hadisi a cikin littafin al-Imam Tirmidhi da ainihin al-Imam al-Imam Ibn Majah fi tafsir duka sun rato hadisinsa amma yanzu wannan ba za a karɓa ba sai a ce eh matnuhu thabit walakin al-isnadu da'if wannan isnadin mai rauni ne saboda mene saboda nuh ibnu abi maryama abu wa ismat al-marwazi matrukul wahin malamai sun yi watsi da shi yace samma hannabi sallallahu alaihi wasallam kuma kala sannan sai sharhi yake cewa samma hannabi sallallahu alaihi wasallam mu'minatan kaga sai manzon Allah yace ita mu'mina ce an arafat anna Allah azza wa jalla fi sama sakamakon cewa ta san Allah yana sama rawaha abdullahi ibn ahmad ibn hanbalin fi kitabis sunna malam abdullahi dan ahmad dan hanbali malam dan malam ya ruwaito wannan kissa a cikin kitabus sunna nashi an ahmad daga baban shi ahmad qultu ni albani sai na ce nuhun hadha muttahamu wannan nuhu din nan abun tuhuma ne a gun malaman hadisi kama taqaddama wa inna ma awradahu al-muallif lil istishhad bi ilmihi wa fiqihi ibnu uh, al zahabi ya kawo wannan kissa ne dan ya kafa hujja da ilimin nuhu da kuma fiqihinsa la siyama wa huwa hanafiyun musamman ma dan ba hanafi ma'ana ya jefe su da da ainihin bom din su dan hanafawa na kan gaba wajen musu da irin waɗannan akidin to ga wani ba hanafi ya tabbatar da abu ba wai dan a nuna shi mai gaskiya bane walaysa li hadithihi wa riwayati ba an kawo don kafa hujja da hadisin sa ko riwayarsa kamar da sai ka ji an kafa wa ɗan a hujja a ce a cikin littafin kulaini shugaban malaman shi'a usulul kafi ko furu'ul kafi an ce kaza ba wai dan kai musulmi ka yadda wannan abin ba a dan ka kawo hujja da abin da shi ya da shi ina fata mun gane wannan to shine irin wannan wa ahmad ibn sa'id ad-darimi min shuyukh ash-shaykhayn wannan mai riwaya al-hafiz ahmad ibn sa'id na daga cikin malaman da suka da su bukhari da muslim wa huwa ghairu usman ibn sa'id ad-darimi muallif ar-radd al-murisi ba shine usman dan sa'id ba wannan ahmad ibn sa'id wancan kuma usman ibn sa'id mai littafin ar-radd al-murisi da kuma ar-radd al-jahmiya wa ghairu abdullah ibn abdurrahman al kuma ba shine malam abdullahi dan abdurrahman darami mai littafin sunanu darami ba su uku ne duka malamai ne dukansu mutanen garin darima ne akwai ahmad ibn sa'id darami wannan malamin hadithi ne thiqatun thabt malamin bukhari da muslim akwai kuma usman ibn Sa'id al wannan shahararren malamin aqida mai littafin Ar-Radd al-Jahmiyya da Ar-Radd ala Bishr al-Murisi sannan kuma akwai abdullahi ibn abdurrahman darani mai littafin sunanu darani wanda shi ma malamin hadithi ne a amintacci lakin na abuhu lakin abuhu sa'idun wa huwa ibn sakhr ad-darami qala ibn abi Hatimin. amma baban shi baban shi Ahmad dan sa'idu dinnan sa'idu ɗan sakari ad-darami to ibn abi Hatimin ya ce an abihi daga babansa majhulun ba a san shi ba Ƙultu ni albani sai na ce wasaqata dhikruhu min matbu'ati sunna a cikin bugun da aka yi na inji na kitabus sunna na limamu ahmad tuba ambaci wannan ainihin mutum ne sai malami na gaba malam ya ce abbad ibn al-awwam abbad ibn al-awwam eh, ibn amr ibn umar abu suhailin al-kilabi wanda malami ne daga cikin malaman hadith. muhaddisu wasit malamin hadisi ne a ƙasar wasita ya rasu a hijira da shekara 185 haka malayin ambata nan ko kuma da shida kamar da imamul buhari ya ambata a cikin attarihul ausat da attarihul sarir haka kuma ibn hibbana shi ma ya ambata a cikin kitabun thiqat dukkanin suka ce wannan mutum ya rasu ne da. shida. irin wannan yakan bayu da wani lokaci ya zama ƙarshen wata shekara mutum ya rasu to bayan tsawon lokaci sai aga kaman farkon watan wannan yana iya bayuwa zuwa ga haka wannan malami thiqatun ne min thiqat kamar da al-imamu da ijini ya faɗa a cikin ainihin littafinsa na jarruwar ta'adili an tuhume shi da ainihin wato shi'anci har haruna rashid ya kama shi ya kulle shi aka haka sai dai kullum muna faɗa cewa a cikin magabatan an gaji an ce na ɗan shi'a ne ba irin waɗannan yan shi'a na zamanin wani. yana bayuwa ne kawai ga mutanen da a siyasance masu goyon bayan sayidina ali ne ba sa goyon bayan muawiya dan abu sufiyana ba sa zagin kowa ko aibata shi wannan ke malam yace ce al-abbad ibn al-awwam kallamtu bishran al-murisi wa ashabahu fara'aitu akhira kalami yace na tattauna da bishiru da shi da sahabbansa dalibansa. sai naga karken abin da suke so su tike karken maganar su an ya kulu laysa fis samaki so suke an ya kulu yantahi yana tikewa ne an ya kulu su ce laysa fis samaki babu wani abu a sama babu Allah ara Allah yunakahu ni ina ganin kada a auri ƴaƴansu kada a auri musu wala yuwarith kuma ina ganin in kana da uba ko ɗa wanda yake da da cewa Allah baya sama Allah yana ko ina ci to ya mutu kaga gaje shi kai ma bai kamata ya ci gadon ka ma'ana ya kafirta suke ya kafirta musulmai ke da shi ba ko yawwa sai albani ya ce akhrajahu abdullahi fi sunnah malam abdullahi dan gidan imam ahmad ya fitar da wannan a cikin kitabun sunna shafi na sha uku da ashirin da kuma talatin da biyu. min tariki yahya ibnu isma'il al-wasiti rawa an jam'u umina thikat ta hannun yahya dan isma'il al-wasiti wanda akwai tarin amintattu da suka yi riwaya da gare shi walam wasaq amma ba a samu wani ya fito karara ya ce mutumin kirki ba irin waɗannan malaman idan aka samu babu jarhu ko ta'adil a kansu amma akwai riwaya wasu daga cikin amintattu daga wurinsu musamman amintattun da aka san ba sa sakin jiki su riwaya daga majugulai ko da ita to wannan yana karfafa yiwuwar cewa lallai mutanen kirki sai zama hadisin su idan ya samu abin da zai mora mushi baya fi jumla to sai a karba ba a watsi da shi gaba daya ana karba hadisan ire-iren waɗannan ta hanyar tantancewa walam yuwaththaq sami'tu abbad ibn ya ce yace ji abbad ɗan awwam fa zakarahu ya ambace shi duna qauli ya ambaci wannan riwaya banda faɗin sa ara Allah zuwa karshen ta inna ma hiya fi sunnati an abdurrahman ibn mahdi qala wannan karken a cikin kitabus sunna daga abdurrahman dan dan mahdi a shafi na 25 malam abdurrahman ibn mahdi yace laysa fi ashabil ahwa'i sharrun min ashabi jahannam babu wasu a cikin 'yan bid'a da suka kai masu bin jahamu sharri ya duru na ala an ya magana maganarsu tana kewayawa ne akan kan su ce laisa fi sama ishe ai babu Allah a sama ara Allah yunakahu wala yuwarf ara wallahi na rantsi da Allah a ra'ayina kada a aure su kuma kada a gaje su wannan magana irin ta 'yan ɗarika suke faɗa ƙasar jama'a da malam ja'afar mahmud adam marigayi Allah ya gafarta mashi ya yi tafsiri a kano ya ce allah yana sama sai da aka kusa kamar za a haɗe sama da ƙasa a kano saboda bala'i cewa ya zaki allah wanda kuma wani ce maza manzan allah ce ƙidan malaman farko daga cikin sabai da na su amma saboda munafurci a kanan ne sai wani ya fito ya zaki annabi kuma sai ya kare shi ya yi waƙa ya ce in ya bai haifa ba haihuwa shi ƙarya ce ya ce in annabi ya fito daga kabari yau sai dai ya bi inyas in ba haka ba su taka wuyan shi amma tun da cikin ɗariƙa yake ba abin da da kirista ne faɗi wannan magana a kano sai an yayyanka shi an ci naman shi ɗin amma saboda munafunci ta ɗan ɗariƙa ne ba ku amma wani ya faɗa aƙida annabi da sabai ya zama bala'i to wannan munafuncin ƙasar nan ke Allah ya tsare mu malam ce ar Rabi'u wal 20 malami na 24 al-qadi abu yusufa rahimahullah alƙali abu yusufa Allah ya gafarta mishi wanda ya rasu hijar shekara 182 ah, malam bai ambaci shekara haihuwarsa ba amma abin da ya tabbata a tarihance 113 ne da goma sha abu yusuf sunan shi yaqub Ibn ibrahim ibnu habibin al-ansari yaqub bin ibrahim bin habibin al-ansari wannan shine kace kamar graduate na farko a makarantar Imam ah, abu hanifa wanda ya yada ilimin abu hanifa kwarai da gaske ya kasance dan talaka ne gaba da baya ba su da arziki sai yana fashin makaranta kuma abu hanifa ya fuskanci cewa yana da basira da zai zama magajin iliminsa don haka sai kira shi ya tambaye shi me yasa baka zuwa makaranta yace babana ne ke tura ni kasuwa saboda je in samu mishi abin da za a ci a gida yace to shikenan inda dan ta wannan ne ba matsala ka ci gaba da zuwa makaranta ni kuma zan dinga ba ku kuɗin da zaka dinga kaiwa gidanku ana ci na abu hanifa ɗan kasuwa ne a attajiri yana da shaguna da a kasuwa da ake sai da shadduna da lesi da kayan ɗinki babban dila ne na kayan ɗinki don shi baya zuwa kasuwan ma sai ya gama majalisun karatun shi a yi sallah a zaɓa, sannan zai je kewa ya yi ganin da ake ci da aka sai ɗauki jakan kuɗi sai ba abu yusuf ya ce ka riƙe wani, kullum ka dinga bashi in ya kare ka gaya shi ya sa mishi wannan alkunya ta abu yusufa da ya ce cewa sunan shi yaqubu ibn ibrahim to yaqubu dan ibrahim baban wa kenan a tarihi baban yusuf sai ce to anta abu yusuf da abu yusuf ya taba yin rashin lafiya kamar ba zai rayu ba a ga abu hanifa ya shiga cikin tashin hankali shi algatu ya ce wannan yaron idan ya mutu na fi kowa asara da gaba ɗaya hukun da yake da shi a kan shi ya ce har gidan ya gaya ma iyayen cewa ku ya haƙuri wannan yaron. inda kun bashi ya yi ilimin nan zai yi arzikin da sai ya ci abinci kwano ɗaya da sarkin garin nan wata rana suna cin abinci da mahadi sai yake tuna wa mahadi wannan labarin ya ce kaga haka abuwa ne fa malaman Allah haka suke da firasa jama'a Allah yana musu gam da katar sai kaga suna faɗan magana kamar suna hange a lahul mafus sai da aka waye gari babu wani mutumin malamin da ya kai daraja a gwamnatin irin shi sai wanda ya ba da recommendation akan shi za a ba shi alkali ko minista ko mai to da shi da ainihin muhammad ibn hassan ashaibani za mu zo magana akan shi a nan gaba su ne manyan wato halifofin da suka gaji ilimin al'imamu abu hanifa shi wannan amma ana cewa ya fi sauran kusa da malaman hadisi da haka za ka ga malaman hadisi suna karɓar riwayar safin jumla a kiyaye ba kamar yadda malaman hadisi suke tsarshi na riwayan al'imamu abu hanifa fil jumla ba ah, tsakanin shi da muhammad ibn hassan shebani an samu wani rikici da ya shiga tsakaninsu wanda lokacin da shi wannan ya rasu a shekara ta biyu, muhammad ibn hassan yana cikin garin bagadaza amma ko jana'izar shi bai je saboda an riga an raba gari jama'a shi kuma ya zo ya rasu shekara ta abin nan 89 ma'ana bayan shekara shidda ke ko bakwai da rasuwar shi wannan nan yadda tarihin ya zo kamar yadda malamai suka ba da labari karanta littafin a tankiru lima fi bil kautsari min al shi muhammad ibn hassan mai rasuwan abu hanifa ya yi yawo gari gari ya ƙara koyo wasu ilmomi da ya dawo ya zo fada sarki ar-rashid suka gaisa aka tattauna sai rashid ya ce mashi zan baka alƙalin gari kaza kana so baka ka dawo gobe sai in abu yusufa ya yarda inda shi ne shugaban alƙalai sai ya yi endosin ɗinka ce a tun abu yusufa ne ai mutumina ne babu komai yi classmate ɗinsa ne da komai kafin goban sai aka ji a gama abu yusufa cewa to wane fa ya zo fa da kuma sarki ya girmama shi in kai wasa akwai yiwuwar ya ci matsayin kawai zai danta shi ɗan ya sa ya karɓi wannan tunani sai je ya sami muhammad bin hassan a gida ya kitsa mushi wani makirci zama tarihi ne bai da aka dole a fara Allah gafarta musu gabaninsu ya ce to idan ka zo gofa da sarkin musulmai shi baya so ka zauna a gurin shi kawai ka shuru haka yana so ka dinga yawan fita kana dawo in ka zauna a wurin sai ce yana zaune kana zaune ka rena shi kenan sai kuma ya gaya wa sarkin cewa to ai wannan da za a ba alƙalanci yana da yoyon fitsari yana da ta tasalsulul bau bai kamata ce alƙali ba ne kuma za ka gani ranka ya gobe ya zo fadar nan za a gaya ta fita fitsari shikenan shi kuma da ya zo duk bayan lokaci sai excuse din sai fita sai ya dawo sarkin ya ta gida kai eh, gaskiya wannan bayi da lafiya ba zai ba shi alƙali ba shikenan ba ba shi alƙali ba daga baya sai abin ya toni cewa ga makircin da aka kulla shi ne je har gida ya ci mutuncin abu yusufa cewa ba ta nuna ya ce kuma wallahi ba ruwa na da kai to abu yusufa ya rasu ko jana'i da shi da ke ta ni na ce ba ruwa na da shi yana rayu ko yana mace ne ba ruwa na da shi ci gaba da harkar shi kawai to wannan kuma ɗabi'a ce ta mutane jama'a in baka fahimce ta ba za ka sha wahala cewa mutane suna shiryawa kuma su ɓata musamman idan abin da ya hada su ya kau a cikin hadithin muslim wanzu Allah yake cewa an-nujumu amanatan amanatun lis-sama fa idza ta sama nujum atas maw'iduha yace wata taurari amin kariya ce ga sama idan taurari suka gushe to abinda Allah ya masama na alƙawarin tashin alƙiyama idan sama'un shaqqat to ta zo kenan sai ce wa ana amanatun li ashabi ai da zahabtu ta ashabi ma abu. ni kuma ni ne securitin sahabbaina in na mutu in ji maza Allah sallallahu abin abinda aka alkawaranta wa sahabbaina na sabani da rashin fahimtar juna da rikici zai samu gare su ce wa ashabi amanatun li ummati fa idza zahaba ashabi ta ummati ma abu. su kuma sabaina su ne amana al'ummata in suka kare abinda Allah ya alƙawari ma al'ummata na yaɗo bid'o'i da fitintunu zai faru kuma duka wannan sai ne faru a shahid shine manzon Allah a matsayin shi na amana sabai shi da ya kauce ba su ci gaba da zama yadda suke da yana rayuwa to haka yadda duk wani attajiri in ya kauce iyalan shi ba su ci gaba da zama yadda suke ba is very natural a samu sabani tun daga wajen raba gadon ko da an raba gadon lami lafiya za ga wani zai baggarin wani ya daina mutunci da kowa wani ya yanke zumunci dole dai sai an tashi daga yadda ake hakan wani babban ɗan siyasa ya kauce magoya bayan shi ba su taɓa zama da suke ba haka idan wani malami ya kau ɗaliban shi bai yiwuwa su zauna wa yadda suke da yake rayu kala da kyau jama'a gani wannan ɗabi'a ce a ko'ina kai dai ka zama cewa kar ka zama son zuciyarka ne jawo wannan fitina a cikin dangi ko a cikin 'yan uwa ko a jam'iyyar siyasa ko a ƙungiyar addini kai zama kai ne ka zama sanadin fitinar don Allah zai tambaye ka karaba kan al'umma amma sai an samu wasu wanda za su ga cewa su ba daidai ake yi saboda alhaji ya rasu yanzu to ba wanda zai hana su ko saboda malam wane ya rasu dan hodiyo da ya rasu an samu haka a cikin tawaga al'ummar shi malamin su ibn hajirin bayan rasuwarsa wanda ya tara su ya koya musu ilimi shine ainihin zainab bin iraki sun samu irin wannan rarrabuwar ibn taymiya haka ba dole ta zama a cikin surar da ya faru misali ka ce da izala ko salafiya ko ansaru ko dariqa ba misali a inda kuke ganin da a wannan zaman ba dole gama irin suna da ba amma dole sai ka samu wani bambancin ra'ayi da tunani saddauna da ya rasu haka yan siyasa arewa suka rabu ina ba ta mun fahimci wannan jama'a to irin wannan shine ya faru da su kuma za ka ga irin wannan abin yana komawa ne kawai ga duniya ba yana komawa ne ga hukun lahira ba idan dai akan manufan lahira ne ba za a rabu ba to amma sai akan duniya mukami dukiya shugabanci aure da irinsu abubuwan da za a yi a duniya a ƙari Allah ya Da daga wannan shine a takaice abin da ya faru da ainihin wato al'imamu abu yusuf al-qadi amma babban malami ne malami ne na musulunci masanin fiqhu Allah ubangiji ya gafarta mishi malam yace sabata an abu yusuf rahimahullahu annahu qala abu yusuf yace man talaba dina din bil kalami tazandaqa wanda yace zai fahimci addinin musulunci ta hanyar ilmul kalam al-wujud wal qidam wal baqa zai zama zai zama kasurgumin ah, zindiki wa man talaba al-mala bil kimiyya akhlasa wanda ya nemi kuɗi ta hanyar ainihin wato alkimiya ana abin da ake nufi da shi shine yaudara ko wannan ta hanyar buga kuɗin jabu ko yaudara ko shirya wani blackmail to aflasa wata na asirin shi da tuni wa man tatabba'a gara'ibal hargaribal ka zaba wanda ya bibiyi garibul harif abin da nufi da garibul hadith anan shine hadisai waɗanda ba a san su a makarantun da ake ruwaito su shi suke ce ma gharibul hadith a wancan lokacin ba gharibul hadith kalmomi marasa saukin fahimta ba wannan magana ma ce a farajahul harwi fi zammil kalam al-imam al-harwi fitar da wannan labari a cikin zammil kalam min ne an abi yusufa wa qad jarama bi nisbati ila ibn taymiyyah ibn taymiyyah al harwi ya fitar da wannan magana ta hanya guda biyu daga eh, abu yusuf al sannan ibnu taymiya ya tabbatar da danganta wannan magana zuwa ga abu yusufa a littafin shi mai suna aljawabul jawab fasil min makhtutat al-maktab al-islami malam yace littafin yana nan bugun rubutun hannu a cikin labirari na maktab islam islami ta zuwa al-shawash thumma akhrajahu al-harwi an malikin mithlahu sannan alharwi ya sake kawo wannan magana daga maliku kwatankwacin wannan وقال بشار بن موسى الخفاف جاء بشر بن الوليد الكندي إلى القاضي أبو يوسف أبي يوسف فقال له سيوانا متمي يذو بشر بن الوليد الكندي يذو سامو أبو يوسف القاضي يتشي تنهاني عن الكلام كاتشي ندين شقاء الوجود والكلام وبشر المريسي وعلي الأحول يتكلمون ga waɗannan mutanen su kuma suna yi ba gana su wa ma ya sai kala sai ce wa ma yaquluna me suke fada qala yace yaquluna suna cewa Allahu fi kulli makani Allah yana ko ina irin magana da yabo din wa kala Abu Yusufa alayya bihi wannan alƙal yace je a kamo su a kawo su hau ilai sai suka zo suka gurfana a gaban shi wa qad qama bishrun aka je aka zo da bishiru yana miƙe faji'a bi aliyin al-ahwal wa bil ah, wato bishir ya riga ya bar wajen zaman amin sai aka je aka tarar da aliyun al-ahwal aka kamo shi wa bil akhari aka kawo wani kuma sheikhi. wani dattijo fa qala abu yusufa sai abu yusufa yace wa nazar ila sheikh ya kalli wannan tsohon yace laula anna fika mawdi'u adabin yace wallahi laula anna fika mawdi'a adabin wallahi ba dan ina ganin alamar cewa kai mutum ne mai ladabi ba la auja'atuka wala da sai na gaje da kai da duka sai na sa amma dukan tsiya fa amara bihi fil habsi yace amma ji a kulle shi wada rabal ahwala yasa aka yi mashi wannan adil ahwal dan bangan duka wa qawwafa bihi aka dinga yawo da shi a gari yanda yake wa barawo dan banga suke wa barawo ana tafi yara suna mai yiwu ana cewa ga mai cewa Allah na koyi na kaje aka gi musu waɗannan malaman masu cewa Allah na koyi na abin da ya kamata musu ke amma maimakon haka lamba ƙasa ma ake ba su OFR da makamantansu lamba ta girmama wata ƙasa a su ruguma waɗanda ya kamata a kama amma dukan tsiya amma sai a je a ce an ba su girmamawa malam yace zakarahu al-musannif fi riwayati ibnu abi hatim qala haddathana al-hasan ibnu ali ibnu mihran haddathana bashar ibn musa al-khaffaf wannan shine isnadin qultu ni albani sai ce wa basharun hadha da'ifun kathirul ghalat basharu din nan mai rauni ne mai yawan kuskure kaga isnadi ya mutu ke. amma ɗayan ya tabbata qala ali ibn al-hasan uh, al-qura'i qala abu yusufa nazartu aba hanifata sittata ashhurin na tattauna da abu hanifa tsawon wata bakwai wata shida fattafaqa ra'ayuna ala anna man qala al-qur'anu makhluqun fa huwa kafir sai muka daidaito akan cewa wanda duk yace qur'ani halitta ne to kafiri ne duba ga zuwa ga cewa da abu hanifa shi wa magana da yake fanakin amma sai wannan ɗalibi na shi ya ta tattaunawa da shi har ya dawo da shi daga wancan ra'ayin ya dawo zuwa kan ra'ayin da yake shi ne dini malai ce da karahu min riwayat ibn abi hatim al-hafiz qala haddathana ahmad ibn muhammad ibn muslim qala haddathana ali ibn al-hasan al-qura'i ni albani nace wa hadha isna wa hadha sanadun jayyid wannan isnadi ne kikkiawa ali ibn al-hasan wannan ali dan hasan al-zahiru annahu ali ibn al-hasan al-bazzaz at-tamimi abin da yake bayyana shine ali dan hasan ne al-bazzaz al-tamimi ar-razi al-ma'ruf bi qura rawa an malik ibn anas mai riwaya daga malik ibn anas wa hammad ibn zaid da hammad dan zaid wa hima da tsararrakin su rawa anhu abu hatim wa abu zura shi kuma su abu hatimin razi da abu zura su ne ɗalibansa wa ƙala lam ya kumbi hi ba'asun abu zura ya ce bayi da matsala kama fi jarhi wa ta'adi wa ahmad ibn muhammad mai riwaya da gare shi kuma ahmad dan muhammad dan muslim a annahu ahmad ibn yazid ibn muslim al ansari al al ma'ruf bibni abil hanajir wanda aka san da suna ibnu abil hanajir qala ibn abi hatim ibn abi hatimin yake cewa katabna anhu huwa saduqun yanzu wannan aikin da mala albani yake jama'a ba karamin aiki ne mai kima a cikin ilimi ba iya zakulo suwaye waɗannan malaman da bayyana matsayinsu game da nagarta ko rashin nagarta Allah ya saka mashi alkhairi malam ya ce wa qad wajadtu lahu tariqan ukhra na sake samun wata hanya daban ga wannan isnadi wannan kissa an abi yusufa akhrajahu al-baihaqi fil asma inda ya samu mutaba'a a cikin kitabul asma'i wa sifat na bayhaqi an abdullahi ibn ahmada ibn abdurrahman ibn abdullahi ad-dashtaki qala wannan malami yace sami'tu abi na naji babana yana cewa sami'tu aba yusufa al ya kulu. fa ya ambaci wannan kisa wa qala yace abu abdullahi ya al-hakim al-imam hakim yace ruwatu hadha uh, kulluhum thiqat kaga ai shi a uh, abu hakim ne yake magana nan shi kuma wato al-imamu al-baihaqi ya rawaito daga hakim Sun marawa min tariqi muhammadin ibn sabiq qala sannan baihaqi ya ƙara kawo wata is wani isnadin yace sa'altu aba yusufa fa qultu na tambayi abu yusufa nace akana abu hanifa ta yaqulu al-qur'anu makhluq shin abu hanifa ya kasance yana cewa qur'ani ma halitta ne qala sai abu yusufa yace ma'adallah Allah ya tsere mu daga wannan muguwar magana wala ana aqulu Abu Hanifa baya faɗa ne, ma bana faɗa wa akhraj al-khatib fi tarikh shi ko imam al-khatib al-baghdadi a cikin tarikh madinatu salam ya fitar mujallad na 13 shafi na 377 riwayatul kitabi ya fitar da asalin wannan riwaya dake kan lamba din can an min tariqi muhammad ibn shuja'in ta hanyar muhammad ibn shuja'in الثلجي الثلجي حدثنا محمد ابن سماعة عن أبي يوسف به ولكنه يتي أما كاغا ونن دكا غني إسناد هالك إسنادي نيمة تتشي الثلجي هذا متروك abun watsi ne kama fit taqrib kama yadda zo a cikin ainihin littafin taqrib wannan mutumin asalji bayan kasancewa shi maturuki ma kuma na daga cikin atba na bishirin limurisi wato shi ma jahami ne mai kira zuwa ga jahamanci mai kyama ahalus sunna wanda yake kera hadisan ƙarya game da tamfi cewa ga kama Allah ga kama Allah sai danganta ga ahalus sunna haka ibnu adiyin al-turjani ya da labari game da shi a cikin littafin ainihin al-kamil fi du'afa'ir rijal kuma Shi ne ya dinga cuɗanya hadisai na ƙarya matattu a cikin hadisan hamadu ɗan salam wanda muka yi magana a baya karanta littafin ainihin wato a tankilu lima fi ta'anibil kautsari min na malam abdurrahman al-muallim a ciki ne har ya ainihin wato saƙa wani hadisi na ƙarya a littafin hamadu ɗan salama wanda aka ce wai Allah wai ya ce wai wai ya halicci doki da dokin ya yi gudu ya yi gudu ya yi zufa wai sai Allah ya tara zufa daga jikin zufan ne wai Allah wai ya halicci zatin Allah ta'ala Allahu amma ya ƙulu zalimuna uluwan kabi haka yi wannan ya sa wannan hadisi wannan hadisi wannan hadisi ya jawo matsaloli sosai da rigingimu ga hamadu dan salam karanta littafin at-tankiru lima fi ta'anibil kawthar min al-abatil da tarjama hamadu dan salama da ke cikin littafin ainihin wato mizanul i'tidal fi naqdir rijal na malam ainihin Shamsuddin Az-Zahabi Allah gafarta musu gaba su malam ya ci gaba da cewa fal umdatu ala asanid al asanid al mutaqaddima da haka za a dogara da wadancan isnadojin ne wannan matacce ne la yasluhu shahida wa amma ma rawal khatib min tariq sa'id ibn muslim al bahili qala ce amma abinda khatib al bagdadi ya ruwaito a cikin at-tarikh mujallad na 13 shafi na 379 ta hanyar ainihin wato sa'id ibn muslim al-bahili kala qulna li abi yusufa lima lam tuhaddithna an abi hanifata muka ce masa dan me yasa baka ba mu riwaya daga abu hanifa qala yace ma tasna'una bihi to me za ku da sa? mata yawma mata yaqulu al-qur'anu makhluq abu hanifan da ya mutu yana cewa qur'ani halitta ne qultu ni albani nace fa fi an abi yusufa nazaru iya tabbatar da wannan riwaya daga abu yusufa akwai matsala game da ita li'anna al saboda sa'id ibn muslim al la yu'rafu bir riwaya ba a san shi a matsayin mai koyon karatu ba walidhalika aghfaluhu da ka malamai suka yi watsi da shi bayi da walam yutarjimuhu fi kutubur rijal bayi da tarjama a cikin tafan mazaji hatta ibn abi hatim har abdurrahman ibn abi lamyar lam yadhkuru fi kitabi bai ambace shi a cikin aljarh wa ta'dil ba saboda mene malamai sun watsi da shi ma sa'atihi wa ihadatihi duk da irin fadadawar da ibn abi hatimin yayi da gamewa da yana faɗan kusan kowane mutum da ya rayu a wannan zamanin inda yana da saki da ilimi tun daga zamanin riwaya har zuwa zamaninsa wala Allah sababa fi dhalika ma ashara ilayhi al-khatib fi akhir tarjamati mai yiwuwa abinda ya sa malamai basu faɗi wannan malamin ba a cikin kutubur rijal abinda zahab ah, ya ishara a cikin tarihin malamin a cikin mujallar na tara shafi na uku na tarihu madinatu salam ya ce basariyun al asalin shi mutumin basara ne wa kana qad sakana khurasan ya zo na ƙasar khurasan huwa Allahu sultanu ba'da al-a'mali bi Marwa sarki ya bashi wani aiki a kasar Marwa wa kadima Baghdad ya zo kasar bagdaza wa haddatha biha ya koyi da hadisi a cikin ta farawa an Muhammad ibn Ziyad al-Arabi al-Arabi sahibi al-lugha yana da riwaya daga Ibn al-Arabi malamin lugha din kana aliman bil hadisi wal arabiyya kuma ya san hadisi ya san larabci illa annahu kana la yubadhilu nafsahu lin nas sai dai ya kasance malami ne marowacin iliminsa ya zama ya karanta duk malami duk kome karatun shi idan bai zauna zaman karantarwa ba tarihi ba zai wanzu a matsayin malami ba shi mun gane wani da kyau lima kuntum tu allimunan nasa kita kitaba lima kuntum shi shine aikin malamai guda biyu karantarwa da karatu don yi zama malami ya koyi karatu ya yi ilimi amma ya ƙi ya saki jiki ya karanta ya ji ya kama siyasa ko yakin gwamnati ko ya shiga yakin ɗan sanda ko ya tafi can duniyarsa wannan ba za a ji labarin sha matsayin malami da ɗabi'atul har saboda ya ake a ji labarin mutum a matsayin malami in yana da ɗalibai da karantarwa su ɗaliban da karantarwa ta kai labarin shi gaba ko kuma yana da rubuce-rubuce ko wannan ne zai kai labarin shi gaba a matsayin shi na malami haka ɗan kasuwa kar a kasuwancin shi dai kai shi labari a ji shi a matsayin ɗan kasuwa mutum ne ya haddace alkur'ani jama'a bai karantar da kowa hadda alkur'ani ba ya je kawai ya kama rumfar kasuwa a kantin kwari yana ta sai da shadda bayan shekara arba'in sai ya yi ritaya ko ya in an zo tarihin shi za a ce wani alhaji ne dan kasuwa idan wanda ya san shi sun yi makaranta hadda ya ce ya fada ce alkur'ani sai ma mamaki tunda bai taba karantar da hadda ba bai taba yin sallar tahajjudi ba bai ja baki a gun wa'azi ba ba yi da tilawashi da aka dauka a kasar ba yi da alaka da alqur'ani sam ya za a san shi malamin ne na qur'ani to haka fikir, haka hadisi haka duk wani ainihin ilimi yanzu zaka ji wani a gari sai ka ji yana ba da labari sai ce profesa wani faɗan ajinmu ne sun yi digiri ɗaya tare amma shi ba taɓa ji labarin shi a matsayin malami ba kawai an san shi ne a matsayin wani kawai ma'aikacin gwamnati a ministry ko kawai eh, eh, malamin asibiti a asibiti ko ma bai ma samu rabo abokan ba kawai haka yake yawon shi a gari kama akuya ta ɓai sai ya ji an ba wani shugaban tetfon ko eh, shugaban abin nan inec ko kaza sai ya ce ɗan mu ne ba shi kuma yanzu wannan shehin malami ne haka sai a ta mamaki a ce dama ka san shi har yanzu ba a yi ɗan ajinsu ba ne ana tanin da ya san shi kai a wani waje to shi sa idan Allah ya maka baiwa na wani abu na daga cikin abin da zaka amfani mutane shine koya musu wannan abu sabon tele ne kai ko tinka ko mutukin mota ne ko dan kasuwa ne ko manomi ko mai addu'a eh, ruqya ne ko mai cire eh, eh, kunama ne ta ciji mutum ko mai gyaran targade ne sai ka koya musu shine sai amfanin ya yaro kuma sai ka samu ladan wanda ya amfani da al'ummarsa to wannan gabar ta karshe ta yi ta ce dalilin da yasa ba a san tarihin a matsayin malami za ka ake samun jama'a mutane su je jami'ar islamiyya sai su je su yi karatu wasu su dawo har da masa ko phd in suka dawo kai su zama alhazan birni wanda ya kokari shine ya je a bashi aiki a hukumar alhazai ko hukumar tara zakka ko hisba ya yi kokari kenan ko ya zo a bashi lecturing a uk ko ATBU abinda ma atp ko ba conventional ba ce ko abu ko kasu a islamic studies ko a arabic ko a ko a ji a sashi a wata hukumar interfaith cikin da shi ma ya karanta ƙida sai a ji haɗa shiga ofishin shiga na wani fasto ba ruwan shi da ɗalibai ba ruwan shi da karantawa ya zama asara a cikin al'umma kuma jami'a islamiyya ba a kafa ta don manufa haka ba an kafa ta ne don mutum ya je ilimi ya dawo garinsu ya karanta shi ne dalilin sa a kafa ta da haka duk wanda ya je wannan jami'a ya dawo baya karanta wa to alal akalli shi ne ya ci amanar manufa karanta jami'a kamar mutum ne ya je karanta medicine shekara shida bakwai takwas ana training ɗin shi a aikin likitanci da ba da magani sai zo kuma kawai sai ya shiga siyasa sai a gabe shi dan majalisa a gwana ya cuci resources na ƙasa da aka salwanta wajen mashi training da sai ya sauran mutanen gari su ta siyasa shi kuma ya je asibiti ya aiki shine training ɗin da aka mai ko mutum ya je karanta lo sai fa an kai shi an da shi ba wai sai ya zo shi kenan sai zo a ɗauke shi aiki a ministry ta education a bashi ofis kawai ya zauna a minista ko a ɗauke shi aiki albabella a bashi kwamfuta ya laƙata kawai shi ke ga mutane sa neman lauyi da za su taimaka musu duk irin wannan misplacement ne na priorities tun farko ke faruwa da kuma kasancewa kasanmu dama ba mu da hankali galibin karatun da mutane suke suna yin shi ne kawai su ma dai don sun gana yi ba su san mana fa da sa suke yi shi shi sa daga baya sai su zo sanda za su zo za su cika fam ɗin jam in ka ce musu shirka education zai ce ba zai education shi ba san education amma kuma in ya gama wannan bsc din sai ya zo kuma yana so a bashi lecturing lecturing ne ba teaching ba ne me yasa baka education ba in ka san teaching sai zagaya polytechnic a bashi lecturing ko fc e. sai kuma ya koma ta bayan kofa yana yin pgd e. kaga da wannan contradiction ne farko kuma da an ce ya fito a malamin makaranta sai ce shi yare na malanta baya son malanta sai mutum a ce cika a baka agri ce baya son agri sai kuma ka gano yana so ya gidan gona ko ya fara kiwon kibi kaga wannan duka akwai akwai tuka da warwara cikin shi ko tuka da warwara to haka muke yi shi yasa idan rasa sa da zai da da aka bashi sai in baka ba ai lauya kamata ya ce a EFCC yake ko a hukumar 'yan sanda ko yana private practicing ko yana aiki da ministry of justice ko duk inda ne ake bukatar solicitor amma lauya kuma jama'a yana zaune a ofishin accounta yana ba da rasidi ai wannan an ci mutunci shi gaskiya tsakani da Allah ko a ce qualified medical doctor ya je ana kokuwa a majalisa wajen raba cin hancin da gwamna ya kawo ko shugaban kasa ana kokuwa da shi ga marasa lafiya asibiti suna neman wanda zai ba su allura kuwa a ce alarama mahaddaci masanin hadisi da fikin ya watsa da wannan ya kuma ya sa fiskap ana sewa ne ana yawan siyasa da shi ga mutane suna mutuwa cikin jahilci a gari duwana abin shi yaki ba. assalama ya ci gaba da cewa walakin hunaka fi tarihi riwayatun ukhra idda anna aba hanifata kana yaqulu alqur'anu makhluq sai dai baya ga wannan akwai wasu riwayoyi da dama a cikin tarihu bagdad waɗanda suke nuni zuwa ga cewa abu hanifa ya kasance a aƙidarsa da cewa ƙur'ani halitta illa annani daqqaqtu nazara fi ba'dha fa wajadtuhu la yakhlu min qadhi mala albani ce sai dai na tsaya na bi su ɗaya bayan ɗaya na gano cewa babu wata riwaya a cikin sai da ta zama tana da wani abin suka a cikinta inda kaga albani da hanafiyan zamanin da suke zage shi gashi ya zama musu lauya saboda kare gaskiya wala Allah sa'ira haka zalika yace to was hala sauran ma su zama haka ina ƙara ishara zuwa ga littafin at-tankil ya warware wannan matsalar dalla dalla yace la siyama wa qadra wal khatib an al-imam ahmad annahu qala yace musamman ma tunda khatibul bagdadi ya ruwaito daga al Ahmad ibn Hanbal Imam Ahmad yana cewa lam yasihha lam yasih an indana anna Abu Hanifa kana yaqulu al-Qur'anu Musa Ahmad ɗan Hanbali bai inganta ba a wajen mu cewa malam Abu na cewa ƙur'ani halitta ƙultu wa haza huwa adh bil imami Abi Hanifa rahimahullah wa ilmi albani ya ce wannan shi ne abin da dama muke tsammani daga mutum irin abu hanifa da limancinsa da iliminsa fa in sahha anhu khilafu idan ma an samu akasin haka daga gare shi fal'alla zalika kana qabla an rahu abu yusuf zai zama wannan ya faru ne kafin abu yusuf ya tattauna da shi wannan kuma shi ne abin da ya faru tabbas wasu irayen sun inganta amma wannan shi ne uzurin da za a bashi a matsayin shi na malamin musulunci babba Allah ya gafarta mai kama fi riwayat thaniya anhu fil kitab kamar yadda yake a cikin wannan riwaya ta biyu da muka ji an falamma nazara da ya bashi a da suka tattauna asabita ko anhu fil kitabi kama yadda yake a cikin riwaya tabbatacciya ma nazara wa wali amrin ma istamarra fi munazarati sittata ashhur dan aka yi tautauna ya dinga tattaunawa da shi kuma suka ci tattaunawa har zuwa wata shida ittafaqa ma'ahu akhiran ala anna alqur'ana ghayru makhluq sai yadda da abu yusufa cewa lalle qur'ani ba halitta bane wa annan man qala alqur'anu makhluqun fa huwa kafir yadda da cewa duk wanda ya faɗi qur'ani cewa makhluqi ne ya zama kafiri wa hadha fil waqi' min al-adillati al-kathirati ala fadli abi hanifata mala yace babu shakka wannan na daga cikin dalilai da yawa da cikin cewa abu hanifa mutumin ne na kirki mai falala fa innahu lam ta'khudhu al-izza girman kai da dagawa bai dauke shi ba walam yastakbir bai girman kai ba an mutaba'ati tilmizihi abi yusufa ya zama ya bi ɗalibin shi abu yusufa wajen faɗan gaskiya hina ta bayyana lahu annal haqqa ma yayin da ya gane cewa ɗalibin nashi ke da gaskiya wannan shine alkhairin da ya kamata a samu daga mutum duk wanda faɗa ma gaskiya kai da farahimahullahu ta'ala wa radiya Allah muke roƙo yayi ma Abu Hanifa gafara kuma Allah ya dada aikinsa walakin mimma yusafu lahu ashaddan asaf yace sai dai abin haushi wanda ka ja haushin shi matuka anna kathiran min atba'i da yawa daga cikin masu bin Abu Hanifa wa bi khasatan lil mutaakhirin min bayni eh, minhu musamman na baya baya qad ta'awwalu kalamahu hadha bima ya'udu ila raddihi sun murɗe wannan magana tashi izuwa ga abin da yake nuna cewa ya tunkuɗe magana ne bai yadda bane maimakon cewa da yake yi alƙur'anu makhluk sun juya ta zuwa ga cewa yake ƙur'ani ba ah, ah, makhluki ne maimakon cewa da yake ƙur'ani ba makhluki bane sun juya magana izuwa ga cewa ƙur'ani makhluki ne wa zalika bi hamlihi alal kalamin nafsi suka ce ai magana ce irin magana ɗan ɗarika a dinga fassara magana sabanin zahirta kama kar sabakatul isharatu ila zalika kamar yadda aka yi ishara a baya fi ma a gano in kun tuna mun faɗi wannan abu ko fa hada shekul kawfari ya ce ga kawfari hamilu rayatul khalaf wanda ke rike da tutan bin tafarkin yan baya a wannan zamanin wabba'a ne fi salaf wanda yake rike da tafarkin sukan salaf yu'alliqu ala munazarati abi hanifa ta abi yusuf yayi ta'aliki akan wannan labarin na munazara tsakanin abu yusuf al-qadi da abu hanifat al-umar fa ya sai ya ce ba da an zakarar al-mazahifa fi kalamin lahi ta'ala bayan ya kawo mazhabubin malamai game da bayani akan magana Allah wa nabdi ahadin hadith bayan ya tun bayan ya jefi malaman hadisi bin hashawiyya ya kira su da suna hashawiyya wannan daga cikin kalmomin da ake gane yan bid'a kamar yadda ibn timiya ya bayyana a cikin majmu'ul fatawa akwai kalmomin da ake gane yan bid'a da zarar sun kira ahlus sunna ko a wannan zaman namun kaji mutum ya ce wahabiyya yan ga hadisi wannan dan bid'a ne wakaji mutum ya ce yan salaf masu cewa su yan salaf salaf salaf to alama ne akan dan bid'a ne shi wakaji ya ce masu cin doki to alama ne akan dan bid'a ne shi wakaji ya ce masu zaman hutu duk wannan kalmomin da zarar mutum ya faɗe su za a gane irin shi akwai magana da zarar mutum ya yi za a gane in ɗan daudu ne shi za ka gane idan ɗan siyasa ne shi za ka gane a siyasa ma za ka iya gane in ɗan wace iri ne shi ko akwai magana da zarar mutum ya yi za ka gane in bafulla ce ne shi idan mahauci ne shi idan ɗan boko ne za a gane duk wato maganganun da muke yi suna bayyana background ɗinmu da tarihinmu da komai mu kai in fact suna kawai da mutum ya faɗi sunan shi in kai ka sa abin da kake a ilimi in ka da training a linguistics kana da training a ainihin social sciences za ka yi gane wani irin mutum ne shi za ka yi gane garinsu za ka yi gane al'adarsu za ka yi gane wani irin mutane ne iyayensa za ka iya gane ma shekarar rage shekarar da aka yi shi dole za ka yi gane da zarar mutum kaji ya zo ya ce maka sunan shi saddam haushi za ka yi gane shekarar da aka yi shi za a gano to wannan yan 91 da lokacin ne ake tashin rikicin sadama aka samu wannan suna da zaran kaji mutum sunan shi jazuli ko sisi to wannan ko da ya zama iyayen shi yan dariƙa ne ko kuma yan gargajiya ne da zaran kaji mutum sunan shi abu huraira to kasan iyayen shi asalin su alu sunna dan babu mai kauna abu huraira sai mai suna sai alu sunna baka taba jin sunayen sahabbai waɗanda ba su shahara ba a cikin 'ya'yan jahilai sai dai 'ya'yan malamai duba da kyau gani yanzu kana shiga cikin zaria zaka ji sunan 'ya'yan malamai da suka shuɗe irin su malam ainihin wato na iya irin su malam alƙalin shuraihu da ire irin su Allah gafarta musu zaka ji suna da sunayen su a cikin zuriyarsu sunayen wasu malamai ne da basu shahara ba zaka ji iya zaka ji an ce sunan mutum iyad to iyad ne alqazi iyad sai ka ji sunan mace tamadur khansa'u kenan ba za ka ji wannan sunan ga magari a gari haka ba sai wanda ya karatu har ya san sunan za ji sunan wasu daga cikin shahararrun mawaka a gun malaman da suka kware a cikin ainihin adam suka ji sunan ɗan shi sunan shahararrun mawaki kamar yadda wanda suka kware a siyasa suka ji ya sa ɗan shi suna Buhari ba Buhari yake ne sahibu sahi ba bai ma san shi ba Buhari yake nemi sahibu Najeriya ko mun gane sai ka zo ne ya sa wa ɗan shi sunan wani tsohon ɗan rawa ko ɗan ƙwallo to ana gane har ta farkin mutane al'adunsu daga irin sunayensu in ka ji mutum sunan shi sahabi a ƙasa Hausa to mutumin sa kwatami su suke sa wa mutane suna Abubakar sai a dinga ce mai sahabi in ka ji mai Kano to ba Kano ne Abdullahi sai a ce mai Kano zamanin sarkin kano abdullahi da aka yi to shi ake ce mai kano ko da ba zamanin aka yi mutum ba sai a ce mai kano wato mai sunan sarkin kano ne shi in kaji a kano an ce nan gina akwai jikokin ma'aiki ana nufa akwai tagwaye ne ah. ga binta da ake cewa mai binta fatima ko hmm. bintu rasulullahi sai kawai kuma bintan ne ma kawai shi ne suna to da aka har sunayen mutane da accent ɗinsu da suturarsu da komai yana su suwaye su amma sai ka sani in ba ka sani ba za ka gani to irin wannan shine ya faru ainihin wato a wannan wajen da ba aka ya ce na nema na'am ya ce eh, sai za ka ji wannan da ya ce hashawiyya ko to da zara ya faɗa ka ba gane wani iri da shi da ƙaunihin. bi anna kalamallahi ta'ala bi harfin wa sautin yace wa saboda sun ce Allah yana magana da harafi da sauti wa annahu la ibrata bi khilafi yace wai su hashawiya ko sun saba ma ba a kallon su ba mutane ba wa qala yace fa baqiyan niza'u bainana wa bainal mu'tazila yace ya rage sabani tsakanin mu hanafiya da mu'tazilawa dan su hashawiya a wurin shi ba su da sabani ba a kallon su wa huwa fi tahqiq a'idun ila ithbati kalamin nafs yace tabbatar da magana ce ta zuci cewa Allah yana magana a zuci amma ba a ji wa nafihi ko kore shi tsakanin su hanafiya da su mu'tazila ɗaya yana tabbatar, ɗaya yana korewa wa annal qur'ana huwa suka ce kuma qur'ani shine aw hadhal aw hadha aw hadha muallifu min al hurufi alladhi huwa kalamu hissi suka ce ko dai qur'ani ya zama shine kalamun nafsi ko kuma wannan da aka rubuta da harufa da ake gani ai masmu wanda ake ji aula ko kuma ya zama ba shi bane ko dai zama magana na zuci ko ba na zuci ba falani za ala na fi hudusul kalamin his yace ba mu da sabani tsakanin mu hanafiya da mu'tazila akan cewa ana samun faruwar zance da ake gani ake ji wala lahum fi qidamin nafsi law sabata kuma su ba sa musa cewa lalle akwai zance na zuci tun da wa alal bahthi wal munazara fi subutil kalamin nafsi wa kaunihi min alqur'ani yanbaghi an yuhmala ma nuqila min munazarati abi hanifata wa abi yusufa 16 yace kuma tabbatar da wannan zancen na kalamun nafsi da kasancewa shi shine alqur'ani shine abin da ya kamata a fassara zancen da aka ce an samu na tattauna tsakanin abu yusufa da abu hanifa wata shida kaga tun da ma'ana sun mastaqarra ra'ayuhuma ala anna man qala bi khalqi alqur'ani fa huwa kafir yanzu Allah iya gaban nan baka ji ba ta da daɗi ba jama'a saboda zance ne irin na yan bid'a babu aya duk zancen da ya ce Allah ya ce ko annabi ya ce sabana abin da muke ji daga waɗannan malaman da muke ta jin maganganun su su cewa suke Allah ya ce annabi ya ce an daga wani ya ce ga mu saurara anan sai Allah ya kai karatu na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh